domin gwamnati ta samu kuɗin shiga bari baku wani misali muzammil mm. in har cd na ghana in har za a bada cd na ghana cd sha ɗaya da ɗigo biyu a bada dala amurka guda ɗaya mm. dan me za a ɗau deran najeriya a bada ita ɗari tara da wani abu a bada dala ɗaya cd na ghana sha ɗaya da ɗigo biyu za ka bada a baka dala amurka a ghana sannan kuma idan ka ɗau rand na south africa sha bakwai da ɗigo shida za ka bada a baka dala ɗaya kamar a najeriya ne ka bada naira goma sha bakwai a baka dala ɗaya ka gane ko ka ɗau kwacha na zambia kwacha sha takwas da ɗigo bakwai za ka bada a baka dala ɗaya ka ɗau dinar na algeria za ka bada guda ɗari da talatin da biyar a baka dala ɗaya kamar nan ne a ce lokacin da dala tana 130 da wani abu to haka mm. zaka ka bada dinar na Algeria guda 135 a baka dala daya mm. sannan ka dau dinar na Libya dinar hudu zaka bada da digo bakwai ka kalli yaƙi ake a Libya. A Libya da Libya. Sha biyar. Eh dinar hudu. Dinar hudu da ɗigo bakwai. Hudu. Hudu. Kamar nan ne a ce ka bada fo naira a baka dala. Naira hudu. Ka gane ko sannan ka ɗauki nakfa na Eritrea ka kalli Eritrea ne take da shi. kasar Eritrea Eritrea ba ba tsakanin Eritrea da Najeriya ya fi daga sama zuwa ƙasa kamar zomo ne da giwa amma abin da zaka bada nakfa na Eritrea zaka bada guda goma sha biyar a baka dala da. Muzammil sannan ka kalli Ethiopian pound Ethiopian pound zaka ba da guda 31 a baka dala daya 31 a baka dala daya sannan ka kalli Saudi riyal zaka uku da guda 3.7 a baka dala daya uku sannan ka kalli sun kusa zuwa daidai su ka kalli lera na shi zaka bada guda 26 a baka dala daya yes sannan ka kalli indian rofi zaka bada guda 82 a baka dala daya to ka gaya mun muzamil nan na, na dan kwatanto ma waɗanda suke kusa da najeriya da wanda najeriya ta ninka su ninkin ya kai ninki fiye da baka zato to ga saudiya ta kusa kan zuwa muti daya wajen karfin tattalin arziki muzamil sannan a dubi dan najeriya najeriya da take wannan rabul ya ce ta bakwai ce ina tunanin kamar ta goma ce a duniya ka gane ko eh, ta goma a duniya san abin yana hawa ya ta goma a duniya a hako man fetur na ta daya afirka mozambique ka kalli karfin tattalin arzikin najeriya da al'ummar da take najeriya sannan a ce zaka bada naira najeriya ɗaya guda ɗari tara da wani abu sannan a baka kuɗin wata kasar guda ɗaya akwai zalunci akwai zalunci is a professional impunity kuma da shi kake buɗe kasuwanci da shi kake siyo kaya tarihi ba zai taɓa mm. mantawa da shugabancin da shugaba Muhammadu Buhari yayi wa al'ummar Najeriya ba shekara ɗari shekara ɗari idan ba a samu jajirtaccen shugaba ba wanda zai ji tsoron Allah za su ji tsoron Allah da shugaban kasa da 'yan majalisa da gwamnoni waɗanda za su ji tsoron Allah su tausaya wa talakan Najeriya su haƙura da bukatunsu. su hakura da bukatun su dawo su kishin kasa su tausaya talakan Najeriya musamman wallahi in ba a samu wannan tsarin ba duk kabinet na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari duka ba cire maka kowa ba a tsaya a bincike shi muzammil ai kyakkyawan bincike haki kansa muzammil saboda ya ruguza gaban mu da bayan mu da tsakiyar mu muzammil babu wallahi tallahi illar da yawa Najeriya muzammil idan ba a yi da gaske ba shekara ɗari nan gaba ba ta gyaru ba ba za ta gyaru ba ka ce illa baka faɗi alherin sa ba ai ina alherin muzammil a shekara takwas ina alheri ya fito da polisin da a yanzu tun da ya rufe boda muzammil aka aka shiga masifar tsada abinci a Najeriya haka yanzu masifa take faruwa a harkar cin abinci a Najeriya talaka yanzu abinci ya zame masa masifa policy guda daya wanda zaka tunanin muzammil a ina je go ya kai wannan policy din babu wata ƙasa a duniya ni a tsarin tattalin arziki ma ban taba jin labarin wai rufe boda yana ɗaya daga cikin tsari na tattalin arziki ba ban sani ba wallahi na tattauna da masana da dama eh Charles taba yi ƙarya ne na karanta Chinese Chinese Chinese Industrial Revolution ƙarya ne ba haka tsarin yake ba babu lokaci da mun zauna a nan wajen na maka filla filla yadda yake wallahi ba haka ake ba Mozambique ka gane ko sannan aka zo isu na karya nera. aka rinka shi sa na gaya babu ɗaya ɗayar hanya guda ɗaya wacce ake nukurkusa talaka ake nukurkusa talaka irin ka karya kuɗin ƙasar sa duk san daga ka karya kuɗin ƙasar sa na gaya ma yanzu misali idan ka karya nera da kaso ai ka ga ya karya mana nera da wajen kaso 500 biyar da wani abu shiwa shi shugaban Muhammadu Buhari daidai yake da yanzu Mozambique a ci. kana da nera dubu goma naira dubu goma daga farkon hawan shugaba Muhammadu Buhari ka iya ta zama naira dubu biyu. Dubu biyu. Dubu biyu. Idan ajiye ta kai. Wanda yake da dala dubu goma ta ninka ta ninka ta ninka ta ninka. Me naira ya yi asara me dala ya ci riba. Su kuma su ne suke da mensos na dala shi yasa na gaya ma tsari ne na tatsar talaka. ka fahimci yadda tsarin yake hmm. su ne suke da mensos da dala saboda su suke sai da man fetur da dala saboda ka su za su samu dalar nan kuma su ne za su sai da ta a ƙasa idan misali wacce za a sata sai aka dawo aka sai da wata aka ce ga farashin yanin ninka kai da ka sata baka karu ba shi ne nake ka karu shi kuma talakan ƙasa ya faɗa rani shi sai na gaya maka muzammil babu ɗaya ɗayar hanya wacce za ka nukurkusa talakan ƙasar ka irin wannan tsarin da tattalin arzikin ƙasar gaba ki su a wajen su